This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma ku iya sauraron mu a duk inda kuke a duniya a duk lokacin da kuke so a sashen mu na intanet a voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawa a shirin na hantsi. Gwamnatin Najeriya za ta daina ɗaukar nauyin wasu jami'an ƙasar zuwa aikin hajji da sunan suna wa mahajjata amfani. mutane na yabawa yadda ake samun nasarar fafatawa da barayin shanu kuma ake shan galaba a kansu a jihohin najeriya 'yan banga a ibadan sun kashe wani ɗan fashi da makami a cikin kakin sojoji amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran an sake shiga zaman zulumi jiya litinin da dare a fengasa Missouri kwana ɗaya bayan da zanga-zangar da aka gudanar ta tunawa da cika shekara guda da mutuwar Michael Brown ta karasa da musayar wuta da ta yi sanadiyar raunata wani matashi bakin fata. Wakilin murya Amurka Khan Parabo wanda yake Fengasan a halin yanzu ya ce 'yan sanda sun kama akalla mutane biyar bayan hatsane da ta tashi lokacin da masu zanga-zanga suka yi kokarin shiga wata babbar magama da ake samun yawan hada-hadar ababen hawa. 'yan sanda kuma suka kutsa domin tarwatsa masu zanga-zangar kamfanin dillancin labaran associated press ya ce ɗaya daga cikin masu ɗauko masa rahotannin bidiyo yana tsakanin gungun masu zanga-zangar lokacin da 'yan sanda suka fesa masa barkonan tsohuwa suke lokacin suna kokarin buɗe hanyar da ake aka toshe tun farko babban jami'in gwamnatin karamar hukumar st louis steven stenger ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da masu shiga da ƙara suka tuhumi wani matashi ɗan shekaru goma sha takwas da aikata laifuka goma wanda kuma ake zargi da kai hari kan wata mota 'yan sanda da bata da tambari ranar lahadi kafin 'yan sanda hudu suka mai da martani suka buɗe masa wuta suka kuma ji shi mummunan rauni dokar da ta bacin da aka ayyana ta ba babban jami'in 'yan sanda john bama damar maido da doka da oda a cikin garin ferguson da kewaye ko da yake babu tabbacin nan da nan matakan da rundunar 'yan sandan za ta ɗauka ta kiyaye doka da oda. 'yan kunar bakin wake guda biyu sun kashe akalla mutane 40 a lardin diyala da ke gabashin iraki da kuma raunata da dama a jiya litinin harin mafi muni na jiya ya auku ne a a ba babban birnin lardin wata mota ta tarwatse a kasuwa ta kashe akalla mutane 35 ta kuma raunata sama da guda 70 kungiyar isis ta dauki alhakin harin a wata sanarwa da ta buga a shafin twitter wata mota ta biyu kuma ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa da ke gabashin birnin ta kashe akalla mutane bakwai waɗansu kuma guda 25 suka ji rauni an yi kazamin fada a bakuba a bara tsakanin mayakan isis da mayaka masu goyon bayan gwamnati dakarun gwamnati sun ce ikon birnin sun kwace ikon birnin sai dai ana ci gaba da gumurzu da mayakan a fadin diyala watan jiya kungiyar mayakan ta kai harin bam a wata kasuwa da ke cikin jama'a a ta kashe mutane akalla 115 da suka taru domin buɗe baki a watan azumin ramadana da ya gabata To kuna shan labarai ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban bankin kasar Sin ya rage darajar kudin kasar yau talata da cewa an ɗauki matakin ne sau ɗaya kawai domin samun daidaito a harkokin kasuwanci. An ba da damar kudin na yun ya cira ko kuma sauka da kashi biyu bisa ɗari kowace rana bisa ga matsayin da babban bankin kasar ya ƙayyade. bankin ya zabge farashin da kashi 1.9 bisa ɗari sabili da sauyin da bankin ya ce zai daidaita farashin daga yau talata bankin ya ce farashin zai nuna matsayin da yake a lokacin da aka rufe kasuwar jiya wanda zai danganta wato zai danganta ga bukatar da ke akwai a kasuwannin musayar kudin kasashen ƙetare da kuma yadda ake musayar kudaden manyan kasashe. To haka kuma shugaban kasar Afghanistan ya buƙaci Pakistan da ta ɗauki mataki kan ƙungiyar Taliban bayan ƙungiyar kishin Islama ta ɗauki alhakin kai harin bom kusa da tashar jirgin saman Kabul. da ya kashe mutane guda biyar sha shida kuma suka ji rauni jiya litinin wannan ne hari na baya-bayan nan da aka kai a babban birnin kasar afghanistan cikin kwanaki hudu da suka hallaka kusan mutane saba'in ɗaruruwa kuma suka ji raunuka shaidu sun ce an wuni an auna wani ayarin motocin jami'an gwamnati ne da harin kakakin kungiyar taliban ya ce ana fakon dogarawan kasashen ƙetare ne a harin ya kuma musanta cewa an kashe 'yan kasar afghanistan fararen hula gani wanda yake ba da karfi kan inganta dangantaka da pakistan da nufin ganin ta shawo kan kungiyar taliban ta shiga tattaunawar wanzar da zaman lafiya ya ce tilas ne islamabad ta ɗauki mataki kan kamfanonin harhaɗa bama-bamai da kuma sansanonin horar da mayakan da ke ɓangaren kan iyakarta pakistan wadda ta musanta goyon bayan taliban a lokutan baya ta sake yin allah wadai da harin da aka kai a jiya litinin kuma nauyi ne da ya ta a kan musulmai da su To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To haka kuma tunda mun ji wannan bari mu je a duk a haramar yaƙi da almundahana a Najeriya da kuma wadaƙa da dukiyar ƙasa gwamnatin Najeriya za ta daina ɗaukar nauyin wasu jami'an ƙasar zuwa aikin haji da sunan suna zuwa sa ido ko kuma taimakawa ga alhazai mun sake lalubar mai sharhi akan al'amuran yau da kullum wato aminu gamawa na jami'ar harvard inda ya mana filafila da wannan magana ta aikin haji aminu to na farko dai aikin haji abu ne da yake da mahimmanci a musulunci kuma nauyi ne da ya rataya a kan musulmai da suke da dama kuma suke da hali da za su iya biya ba nauyi ne da ya rataya a kan gwamnati ba ita gwamnati za ta iya taimakawa domin ganin cewa 'yan eh, kasanta sun samu sun yi wannan aikin hajji cikin sauki so bayani da shugaba buhari ya yi ya yi daidai da alkawari da ya ɗauka lokacin da yake yakin neman zaɓe kan cewa na farko zai yi yaki da cin hanci da rashawa na biyu kuma akwai kuɗaɗen gwamnati da ake kashewa babu gaira babu dalili wanda yake janyowa hasara. a yanzu muka duba gwamnatin najeriya tana buƙatar kuɗaɗe akwai ayyuka da dama da ya kamata a yi don cika na kauran da ya yi na lokacin zaɓe wanda hakan ba zai yi ba sai an samu kuɗaɗe idan muka duba za mu ga cewa kasashen duniya da dama suna da 'yan kasansu da suke zuwa aikin haji hmm. amma zai yi wahala ka samu ƙasa kamar najeriya yadda ake fakewa da taimakon mahajjata ana kashe makudan kuɗaɗe. Hmm. Ina ganin wannan ɗin bincike da ita Najeriya ta yi gwamnatin Najeriya ta yi ya nuna cewa banda ma ita gwamnatin tarayya gwamnati a matakin jihohi kusan kowace jiha tana da a ofishi na musamman da ke kula da al'amuran da suka shafi mahajjata mahajjata musulmai da mahajjata kiristoci to idan ka duba maganar gaskiya ita ce da yawa daga cikin waɗanda ake fakewa ana tura su da sunan za su taimaki mahajjata babu wani aikin da suke yi kawai da za su je su ne a biya su maƙudan kuɗaɗe wanda kuma eh, in kayi hira da mahajjata za su gaya maka cewa wannan baya hana su su mm. fuskanci kalubale da suke fuskanta su ina ga mataki da aka ɗauka na cewa in dai ba ya zama tilas ba kamar ɗayan adiyari ma a sha kiɗa to yanzu eh, babu zancen a ce a tafi da su 'yan siyasa suna amfani da waɗannan kuɗaɗe ko kuma kujeru su ba wa masoyansu ko kuma su ba wa al'umma don su je su sauke farali ba ka ga wannan abu ne da ya dace da suke yi don kila saka ma abin da aka yi a'a shi yadda aka aka yadda musulunci ya tanadar mm. kuma duk wanda yake da fahimtar ilimin addinin musulunci zai san haka mm. aikin haji farali ne da ya rataya a kan mutane fardu ainin ne kusan kowane mutum in yana da shi yana da halin da zai iya biya yana da halin da kuma zai yi wannan aikin hajjin ba tare da ya kuntata wa kansa ya kuntata wa kuma iyalansa ba to ya zama tilas a kansa ya je yayi amma an ka duba abin da ake yi a Najeriya maganan gaskiya ita ce gaskiya kuma tana da ɗaci maganin gaskiya ita ce da yawa daga cikin waɗanda ake biya musu aikin hajjin nan mutane ne da ko da ba a biya musu ba za su iya biya wa kansu kuma mm. za ka ga cewa duk shekara kusan irin mutane ɗaya ake biyawa sai ka ga mutum ɗaya ce maka ai na je ya fi sau biyar ko na fi sau shida kuma za ka ga da yawa daga cikin su ma ba fahimtar eh, addinin suka yi sosai sosai ba waɗanda idan ka duba irin ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta a yau mutane na mutuwa a asibiti saboda babu magunguna mutane na zuwa makarantu babu ilimi eh, na kwarai hanyoyin sun lalace kullum ana haɗari mutane suna mutuwa ina ganin waɗannan duk su ne abubuwan da gwamnati ya kamata ta mai da hankali a kansu idan har aka samar da tsaro aka samar da taimako wa al'umma to mutane da kansu za su iya yin kuɗi ta hanyar halal su biya wa kansu su je su yi. Eh, eh. Mun sani musulunci ya koyar mana shi ne Allah yana da tsarki kuma baya karɓan abin da ba shi da tsarki. zai idan aka saci kuɗin jama'a ko aka yi rubda ciki da kuɗin jama'a ko aka yi sama da faɗi da kuɗin jama'a aka biya maka aikin haji ina ganin a haka na bai dace ba. Zai iya zuwa to sai aka ce an biya masa ba sauki ya samu ba? To maganar shi ne ta wani hanya aka biya masa kuma kuɗaɗen da aka amfani da su aka biya masa na ɗin me ya kamata da a yi amfani da su. Maganar gaskiya ita ce in ka je hajji sau ɗaya to hmm. hajji ya sauka a kanka in ka koma na biyu to wannan ka kyautata ne amma ba tilas ba ne. Hmm. Kuma wani abin sha'awa shine wannan shekara shi shugaban ƙasa da kuma mai girma sarkin musulmai sun naɗa sarkin Kano a matsayin Amirul Hajji kuma mm. mutum ne da mun sani yana da ilimin addini kuma yana da ilimin tattalin arzikin kasa ina mm. ganin yana ɗaya daga cikin masu bawa shugaban kasa shawaran yadda gwamnati za ta inganta al'amuran da suka shafi aikin hajji kuma ya zamanto cewa duk hancin hanci da rashawa da ake da shi a wannan eh, al'amari da ya shafi aikin hajji mm. an gyara gyara ake nema maslaha ake nema kuma mutane ya kamata su fahimta cewa a samar musu da ruwan sha a samar musu da hanya mai kyau a samar musu da makarantu mai kyau a samar musu da asibitoci a ba su tallafi dangane da al'amarin da ya shafi kasuwancinsu da tsaro wannan shine zai sa a samu al'umma ta gari waɗanda mutane cikin halaliyarsu za su tara kuɗi su yi amfani da wannan kuɗi su biya su je su yi aikin haji su dawo maganar gaskiya ita ce idan yau aka karuba irin waɗanda ake biya wa aikin haji mutane ne da wanda ko da ba a biya musu ba dama za su iya biya wa kansu yan koron siyasa ne ko kuma yan siyasa ko yan uwan yan siyasa mm. talakawa da suke zaune a ƙauye wanda wanda wanda wanda su ya kamata gwamnati ta ta yi amban da zai amfane su ba sa amfana da gwamnati saboda an yi amfani da kuɗin an yi abubuwan da ina ganin cewa ba tilas ba ne kuma ina ganin eh, hakan nan matakin da shi shugaban ƙasa buhari ya mm. ɗauka abu ne da ya dace in jiha tana ganin za ta taimaka wa mahajjatanta tana da kuɗin da za ta yi wannan sai a yi amma ni a ra'ayina shine matakin da kamar gwamna kamar yan rufa'i ya ɗauka a kaduna mm. mataki ne da ya yi daidai na cewa ita gwamnati harkar da ya shafi zuwa aikin haji za mu taimaka wajen eh, ganin cewa mahajjata sun yi aikin haji cikin sauki na goyi bayan wannan mataki da kasashen mu irin su Najeriya din da suke biya wa mutane maka irin a tafi a gwamnatance da sauran ba ganin ko kila sun koya daga wasu kasashe ne na sauran musulmai da suke gani ana yi maganar gaskiya ita ce akwai kasashe da dama a duniya akwai kasashe kusan 200 a duniya a kuma na je kasashe da dama nima kuma na duba eh, na ga yanayin yadda ake gudanar da al'amura a sauran gurare hmm. maganar gaskiya ita ce a duka har kuma kasashen da suke eh, kirarin cewa kasashen musulmai ne abin da ya shafi aikin haji fahimtar da suka masa ita ce nauyi ne da ya rataya akan mutane nauyi ne da ya rataya akan wanda yake da hali dama haka addini ya tanadar in an ce za a kawo gyara abu ne da ya kamata mu yi maraba da shi fatar da ake yi shine eh, a yi addinin daidai a yi kuma harkar gwamnati daidai to mun gode barista eh, aminu gamawa daga jami'ar harvard sai wani lokaci kuma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. To Allah ya zaunar da mu lafiya. Ah, kar a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a Washington. Mutane na yaba wa yadda ake samun nasarar fafatawa da barayin shanu kuma ake cin galaba a kansu a jihohin Najeriya na musamman arewaci musamman yadda wasu gwamnoni ke sa hannu. Mustapha Nasiru Batsari yana da cikakken rahoton. Bisa ga dukkan alamu dai kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. game da matakin wasu gwamnoni biyar da suka ɗauka na fatattakar barayin shanu da suka addabi jihohinsu. A kwanakin baya ne dai gwamnonin jihohin Kaduna, Katsina, Zamfara da kuma jihohin Kebbi da Niger suka kaddamar da wani shirin fatattakar waɗannan barayin shanu da suka yi sansani a dajin Kabuku da ke cikin jihar Kaduna. To kawowa yanzu dai fulanin da ake yi wa satar shanu sun ce sun fara gani a ƙasa. Malam Muhammadu Shehu shine mataimakin shugaban kungiyar meti Allah a jihar Niger. To, mu da yanzu banda godiyan Allah maɗaukin sarki babu abin za ce. Domin a da a kullum ina ganin mutane mutum biyar shidda sun fito da wurare da yawa suna cikin shanu. Amma to da an ka ɗauki wannan matakin gaskiya ne na kai wata ɗaya da 'yan kwanuka babu wanda kami cikin shanu. ba gaskiya ba sai dai ha ila yau su gwamnoni kamar gwamnan kaduna da na neja da na zamfara da na kebi har yanzu dai muna kira da Allah kar su sanyi a gwiwa domin mu makiyaya suna farin ciki da wannan abin kuma muna kiran ga ainihin sarakunan fulani duk inda sun ka wani ɓata gari mu shirye muke su kawo na rufin muku mu je mu gama jami'an tsaro A halin da ake ciki dai malamai na ci gaba da addu'o'i na musamman domin maido da zaman lafiya a Najeriya. Shugaban hafizan Najeriya Sheikh Musa Hassan Mina ya ce akan haka ne ma suka yi taron addu'o'i na musamman a ƙarshen wannan mako a birnin Kanon Dabo. Sai da muka yi sauka dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da niyyar Allah ya bamu zaman lafiya tare da ƙaruwan arziki musamman a wannan ƙasa. kawo yanzu kun gamsu da irin ci gaba da ake samu ta bangaren tsaro din nan muna mun gamsu babu shakka da yadan Allah da irin addu'o'in da bayan Allah suke yi musamman lahi ai wannan shine irin matakin da ake ta nema sai yanzu da aka samu masu kishin ƙasa mutanen kirki bayan Allah gwamnonin mu dinnan ina sara musu saboda haka muke kira wannan batun kananan yara 'yan shekara goma sha biyar zuwa ƙasa masu garari akan mu. da mu. da tashoshin mota mewa Allah mewa annabi mewa Allah mewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu taimaki mutanen da mu taimaki kanmu mu duba yadda aka dinga zagin mu masana halayyar dan adam dai sun ce baiwa yara tarbiyya ta gari na sa a samu al'umma mai nagarta da kuma shugabanni na gari ga kowace ƙasa mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. To an gaishe ka Mustapha. 'Yan banga sun kashe wani ɗan fashi eh, da ya shigar bultu da kaya ko kuma kakin sojoji a garin Ibadan. Hassan Umar Tambuwal ya labarta mana labarin. wasu 'yan banga da ke garin oloru a kambi sun sami nasarar kashe wani dan fashi da makami da ke sanye da kayan soja kana suka kama bindigarsa a karkashin jagorancin sarkin hausawan oloru a kambi alhaji muhammadu dan ango kamar yadda daya daga cikinsu ya shaida mini ta wayar tarho. sunana suleiman muhammad ko za ka yi mana ƙarin bayani game da waɗannan wato 'yan fashi da kuka kama ko kuma kuka kashe a yau. eh abin da faruwa shine da cewa a ah, tsakanin kambi sa kudu sadu akwai wani cewa a ne zuwa Oloko wajen kullum wanda ni beji sai sun tare hanya sun kashe mutane sun raka sun ka mutane ko shekaran jawance sun kashe wani kuma sun fara wasu ido da bindiga an kasu bude sadu kullum wajen ranar kasuwan bude sadu kullum sai sun fashi sau daya sau biyu sau uku a rana ya kasance ma yanzu daga ma hanya suna so su dinga zuwa cikin kambi da nan su ne sun shiga cikin kambi ma sun je sun tare sun zama wani a gida sun da abu a wajen su sun kwace mai kaya da dukiya to shi ne dama shi sarkin hausa wanda aka nada kwanan nan dama tsayayye ne akan bai yarda da mabaran maganar barayi ba to akwai vigilante akwai su akwai kuma yan banga sai aka haɗa kai da su ake bin wannan hanya saboda yan sanda sun kasa. to kana ne yan sanda ba su taɓa zuwa wurin da aka fashin ba ne. Eh, eh, kamar kwana hudu ko kwana biyar yau ma da ake fashin ana fashin aka kawo mana labari da yaran mu suka tashi za su je su haɗu da yan sanda a hanya suka tara yan sanda da su yi jerin ɗansu su ke tare sanda suka ce a'a sai dai sun su wuce su tafi su yan sanda ba su iya zuwa ba akwai sababbi ma wanda aka ba su eh, motoci yan sababbi gar wanda aka rubuta ba highway ba highway which means they should make the highway safe but they are not making the highway safe sir they are just for safety people in the town. to kun taba kun taba kai kara ga kwamishinan yan sanda na jihar kwara cewa yan fashi da makami sun dame ku. komai da komai area commander na yan sanda na bude zanu ma ya sani dpo na bude zanu ya sani kwamishinan yan sanda wanda ya ritaya kwanan nan ya sani. amma ba su yi komai ba kenan. eh to suna haɓatawa amma k'an san yaran su ba za su yi abin da su migrantin na sai ba. To yanzu ya za ku yi da wannan dan fashi da kuka kashe? Yan sanda harin ka mika shi yan sanda. To an ce kun same shi da kayan soja to kun same shi da bindiga shi ma? An same shi da bindiga. To har da bindiga an ba yan sanda kenan? Har da bindiga an ba yan sanda da uniform ne da sojoji. Orúkọ mi ni Magiyan Kúrò Lẹ́sà. Ẹ ẹ Kúrò Lẹ́sà o. Lẹ́sà. Ẹ eh, kí ló ṣe Lẹ́sà ṣé yóò fún wa lábò díẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni, àwọn olè ń dààmú arúgbó jù ní ọ̀nà oríṣiríṣi ìlọsibà yìí ìlú fasábàbí tí àwa haúsá àti ọba àtàwọn èdè mìíràn ti àjọ wà nílùú. wani bayarbe da na tattauna da shi ya ce barayin sun kai musu ko ina ne shi yasa suka haɗa kai da hausawa da yarbawa da ibo domin su yi faɗa da waɗannan yan fashi da makami sarkin hausawan oluru akambi alhaji muhammadu dan ango ya yi kira ga gwamnatin jihar kwara da ta taimaka masu da kayayyakin aiki kuɗi da motoci domin su yaƙi ɓata gari hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya. To sanu da kokarin yarawa <laughs> Mustapha yanzu kuma bari mu je ga sakonnin da kuke bar mana a wayoyinmu na nan gida. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Jama'ar Najeriya mu ci gaba da yi wa sabuwar gwamnatin Najeriya addu'a da fatan alheri. Da yardan Allah subhanahu wa ta'ala, Naira za ta farfado da darajarta fiye da da. malalar mai a yankunan niger delta zai zama tarihi rikicin ƙabilanci da ke addabar musamman tsakiyar najeriya shi ma zai zama tarihi satar dabbobi da fashe-fashen bututun mai shi ma zai zama tarihi uwa uba rikicin boko haram da ya addabi musamman arewa maso gabashin najeriya duk wa'annan da ke ikon Allah da ikon Allah za su zama tarihi. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka. Sunana daga tsohuwar kasuwa a garin Fatoskun. A yau na so na yi kira da roko da tini ga mai girma gwamnan mu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Kaidan kan maganar asibitin a garin Fatoskun. Gaskiya wani al'amari abin ya ban haushi abin takaici. akwai ɗakin haihuwa na mata al'amarin babu da mata suna cikin wani hali na kunci ban ɗaki ya gagare su idan mata za su yi bayan gida sai dai su je jeji ko su fita mai girma gwamna na sabba san wannan magana ba don haka na ce na alƙawari zan gaya maka don allah don annabi a gina a gina wa mata ban ɗakuna ko da guda ashirin ko goma. Assalamu alaikum mai magana abubakar Muhammad na baban yaro a ƙaramar hukumar kaduna ta arewa a najeriya ni tambayan da nake wannan gwamnatin tarayya mutanen da gullo a shashin shi na ƙasar shi ɗan ƙasar shi da iwa ya kai su ƙasashen duniya suka dinga koyon waɗansu abubuwa shin ina aka sa su da suka dawo najeriya wannan abu wani ƙalubale ne gare mu 'yan arewa. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyin naku. Kafin mu karkare ga labaran duniya amma a takaice. aka yake to usman an sake shiga zaman zulumi jiya litinin da dare a fengasa missouri kwana ɗaya bayan da zanga-zanga da aka gudanar ta tunawa da cika shekara guda da mutuwar michael brown ta karasa da musayar wuta da ta yi sanadiyar raunata wani matashi bakin fata wakilin murya amurka ken parabo wanda yake fangasin a halin yanzu ya ce 'yan sanda sun kama akalla mutane biyar bayan hatsaniya da ta tashi lokacin da masu zanga-zanga suka yi kokarin shiga wata babbar magama wadda ake samun yawan hada-hadar ababen hawa 'yan sanda kuma suka kutsa domin tarwatsa masu zanga-zangar babban bankin kasar china ya rage darajar kudin kasar yau talata da cewa an ɗauki matakin ne sau ɗaya kawai domin samun daidaito a harkokin kasuwanci an ba da damar kuɗin yen ya cira ko kuma sauka da kashi biyu bisa ɗari kowace rana bisa ga matsayin da babban bankin ƙasar ya ƙayyade. Bankin ya zabge farashi da kashi ɗaya da ɗigo tara bisa ɗari sabili da sauyin da bankin ya ce zai daidaita farashin. To an gaishe da Inar Amal. sauraro a nan shirin hantsi na wannan lokaci ya kammala a madadin ita Grace Alhira Abdu da ta tayani gabatarwa. da kuma jagoran shirin Chibahiro Diodone sai kuma injiniyan mu Charles. Ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. salam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.